السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للرياض الذكر والذاكرين هو سوء البركة daga cikin jerin biyar addu'o'i na neman tsari da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi al-imam muslim ya fitar da hadisi daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yarda da shi da mahaifin nashi yake cewa ya kasance daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallama yakan wato dagewa wajen yin su annabi baya sassautawa wajen yin waɗannan addu'o'i akwai neman tsari daga wasu abubuwa guda hudu annabi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tuhawwili afiyatik wa min fuja'ati niqmatik wa min jami'i sakhtik ma'anar shi shine Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik ya Allah ina neman ka tsare ni daga ni'imominka su zamewar ni'ima daga gare ka na Allah madaukakin sarki to abu ne wanda ya kamata ka rinka neman tsarin Allah daga gare shi wannan kamar ka iya cewa rigakafi kenan saboda zaka ji abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙo. abu ne wanda a yanzu baya fatan ya kasance suna tare da shi nan gaba ma baya fatan ya kasance suna tare da shi to kaga waɗannan sune irin abubuwan da zaka rinka yi na kariya da kuma neman rigakafi daga duk wani ainihin wato abu na cutarwa da zai iya samun ka to ni'imomin Allah jama'a suna da yawa akan mu Allah yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in ce zaka lissafa ni'imomin da Allah ya maka ba ka iya kididdigewa ba kuma a kowane hali ka samu kanka to kana ainihin wato tattare da ni'imomin Allah har akwai hadisi da ake bada labari wa in kana akwai maganganu a kan shi cewa ranar tashin alkiyama Allah zai zo da wani bawa wanda tun da aka haifo shi ibada yake yi bai taba wayan gari yayi wani abu wanda gashi a zahiri saban Allah bane kai hankali ma da ya tashi mutuwa a cikin sujjada ya mutu ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce a zo da wannan bawa nashi idan aka gama nuna mushi ayyukan shi ya ga komai cip cip sai Allah ya ce ya tafi aljanna ko ku shiga da shi aljanna da rahama na ne Allah yayin da aka kama hanyar aljanna da shi sai ya rinka riyawa a zuciyar shi me yasa za a ce dan rahman Allah ba za a ce dan aikin ibadan da yi ba ko wannan aiki bai taba saban Allah ba sai Allah ce a dawo da shi kai bawa mai kake riyawa sai ce Allah ai na ji wani irin kaman mana ba da aiki na zan shiga aljanna ba kenan mana dan ka. sai Allah ce to kana san a yi keke da keke kenan to shi ne sai aka ce sai a dauko ni'imar gani kawai da Allah ya mishi yake da ido da yake iya gani komai da shi sai a auna da ibadun da yake gani yayi gaba ɗaya rayuwar shi wannan ni'imar ganin sai ta rinjayi wannan ayyukan ibada daga nan kuma sai a ce a kawo na kunni a kawo na numfashi a kawo na lafiya da Allah ya baka ka iya yin ibada sai kuma ido ya raina fata sai a ce to tunda bai san ya je aljanna da rahama na yanzu a yi wuta da shi sai kuma ya yi nadama ina fata an fahimta almuhim shine ka gane cewa ni'imomin Allah in ka tsaya ka duba a karan kanka rashin duba ni'iman Allah kanka shi yasa da dama muke butulcewa Allah kowa na kallon na sama da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa duk wanda yake son ya gore wa Allah kada ya kalli na sama da shi a halin da kake akwai wanda yake ƙasa da kai to amma menene shedan ne yake riya maka cewa wai wani ba tare kuke ba ya za a yi shi ya zamu kaza wai wani ba ka ma girme shi ba me yasa zai samu kaza wani a makaranta ai ka ma fi shi kokari kai kila kai kake ma rubuta mishi jawabi ana tambayan jarabawa kai kake taimaka mishi da nan bai da kudin abinci yau kuma ya za ce shi shi kenan da zaran ka bar wa zuciyarka ya fara wannan riyariyar riyen to shi kenan sai ka ga ba ka gode wa neman Allah sai kai ta ganin Allah bai maka daidai ba don me kai Allah zai baka a halin da yake ciki amma ka duba ko waɗanda suke miliyoyi ne suna ba su kai matakin da kake ba su gani suke da za su kai wannan mataki naka da za su gode wa Allah da haka wannan zai sa rinka gode wa Allah to mu yawaita roƙon Allah kada Allah madaukakin sarki ya rinka kwaɗe ni'imansa akan mu jama'a Allah ka sa mu dace abu na biyu tahawul afiya wato juyawa na lafiyar da Allah ya maka ya koma kishiyar lafiya shine rashin lafiya kenan kowa ya ɗanɗana rashin lafiya ya san muhimmanci da kuma tsadar lafiya jama'a saboda wani abu ne wanda a daidai lokacin da kake fama da shi to ba abin da kake bukata a rayuwa in ba lafiyan ba shi yasa duk abin da mutum yake ganin wane kaza na yana da muhimmanci idan Allah ya jarrace shi da rashin lafiya zai gane wannan abin bai da muhimmanci dan yana ji yana ganin zai iya cewa a sarayar da waɗannan abubuwan inda zai samu lafiya zaka iya ganin mutum ya da ya niki gari ya tashi takanas daga garin su ya je uwar duniya neman lafiya kaga wannan yake nuna muhimmancin lafiya gare ka to wannan lafiya da Allah ya maka kake kaiwa komo ba to ba kankanin ni'ima ne Allah madaukakin sarki ya maka ba to ka rinka roƙon kada Allah ya juya maka wannan hali na lafiya ya koma rashin lafiya Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya sannan abu na gaba ku ni niqama wato bijirowar bala'i ko ibtila'i ko azabar Allah ni'ima. to kana roƙon kada Allah madaukakin sarki ya rinka afflicting ɗinka da shi kana zaune kawai sai a ce ga wani bala'i ga wani ainihin tashin hankali ga wani abu na ɗanɗana kuɗa ya same ka to kana roƙo Allah maɗaukakin sarki ya rinka tsare ka domin waɗannan suna daga cikin abubuwan da Allah ke jarabtar bayi da su a duniyar nan to daga cikin abin da zaka rinka fata shine kada Allah ya jarabce ka da abin da zai fi ƙarfin imanin ka amma ittilayi a jarabawa to sai ya zo ma mutum ta hanya mai sauki ta yadda in Allah ya jarabce shi sai ya sake yin haƙuri hakan ya zama alkhairi gare shi sannan abu na ƙarshe isa haɗe duk wani abu da zai jawo mun fushin ka ya Allah ina neman ka tsare domin kowa na iya yin fushi da kai a samu sauki amma ban da fushin Allah ina fatan jama'a gani da haka a koda yaushe mu rinka fatan yardan Allah ne kada mu yi kokari mu yi abin da zai fusata Allah har Allah ya fushi da mu muna roƙon Allah mu madaukakin sarki ya kare mu ya kare mana zura mu baki daya ya inganta mana lafiyar mu ya kuma yi wato dawar marmana da ni'imansa a nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kasaba ta gaba da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa